Robert Lewandowski ya jefa kwallaye biyu jiya talata a yayin da kungiyar Bayern Munich ta sami kutsawa wasan kusa da na ƙarshe na gasar zakarin turai a cikin shekaru hudu inda ta yi wa kulab ɗin Porto dukan kawuka da ci shidda da ɗaya a zagaye biyu na wasan da suka buga. ƙungiyar Bayern wadda ke buƙatar shafa gibin kwallaye biyu bayan doke ta da ci uku uku da Porto ta yi ranar Laraba da ta gabata ta fito da ƙarfin jiki ta zira ƙwallaye har biyar kafin a tafi hutun rabin lokaci. Abin da ya kashe gwiwar abokan adawarsu tun kafin wasan ya yi nisa. Lewandowski na da ƙwallaye 22 a duka wasannin yayin da Thomas Muller, Jerome Bertin, Theo Alcantara kuma suka samu nasu ƙwallayen a zagayen farkon wasa. Zafin wasan ya ragu ne bayan dawowar hutun rabin lokaci da ya ba kaftin ɗin ƙungiyar Porto damar jefa ƙwallo guda Porto ta kare wasan da mutane goma a yayin da aka ba ɗan tsaron gidanta Ivan Makano katin gargaɗi dab kafin Sabi Alonso ya ci bugun free kick shi kuma koci Jolan Lepaturgi aka kore shi daga cikin filin. Jefa ƙwallayen ya kamo kafar sha mafi muni da aka taɓa yi mata a wasannin cin kofin club club ɗin zakarun Turai da aka buga a AEK Athens inda ta rasa ƙwallo shida ɗaya a shekarar 1978.